haka jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da wannan lokaci a yau ma mun zo muku da wani bidiyo na wata application wanda wannan application ɗin yana da matukar amfani wanda application ɗin idan ka je google play store naka za ka rubuta clef call to daga zaran ka rubuta wannan clef call ɗin da ka ga ya nuna maka alamar wannan application application din bari mu dawo baya ku gan shi gashi nan wannan application ɗin za ku gan shi gashi nan to zai nuna maka alama wannan application din sai ka installing nashi sai eh, bayan ka downloading sai ka installing nashi daga zaran ka installing sai ka zo ka shiga kamar haka za ka ga ya nuna maka daga zaran ka shiga wannan fiskan zai nuna maka daga zaran ya nuna maka wannan fiska daga gani damin asali an fiye amfani da shi ta wajen currency converter to amma bayan wannan yana da wa'insu amfani da yake yi sosai amfanunukan suna da yawa gaskiya abubuwan da yake suna da yawa kuma wani application yana da matukar amfani sosai da ka ajiye shi a wayanka saboda lokacin da kake bukatan abu makamancin irin wannan ba tare da bata lokaci ba kawai za ka buga ka gani kuma ka samu abin da kake bukata yanzu a misali nan kamar currency converter za ka iya rubuta a misali kai dan najeriya ne kamar mu da muke najeriya ga shi mun sa najeriya amma ba ka najeriya za ka yi clicking sai ka zaɓi ƙasar da kake daga zaran ka zaɓi ƙasar da kake sai ka duba sai ka danna kai daga zaran ka danna zai kawo kai zuwa ga wannan guri sai za ka kwambatin ɗin kuɗin ƙasar ka to us dollar yanzu a misali a najeriya kana da naira ka dubu ko ba haka ba to za combating to US dollars US dollars nawa ne zai baka wannan naira dubu goma kaga zai baka 24.34 US dollars dola ashirin da hudu da dubu talatin da hudu shine zai baka naira dubu goma a kudin Nigeria. idan kuma kana so ka converting din kudin Najeriya ne to kudin wata ƙasa a misali eh, bari mu duba yanzu kamar irin eh, south africa gashi nan south africa kana son ka je south africa to in kana da dubu goma a nan nigeria adadin shi a south africa ya kai naira ɗari uku da hamsin da biyar da ɗigo arba'in da kunga kudin nigeria a south africa kenan so bayan wannan za ka iya dinga dubawa akwai kasashe da yawa akwai kasashe ga sunan kala-kala to duk wanda dai ka zaɓa a'a za ka je malaysia ne a'a libya ne a'a ina za ka je liberia ne kuwait ne kenya ne duka egypt ne duk inda ka ga dama to mu dai mun yi bayani akan abin da shafi us dollar bayan wannan ga abubuwan da application ɗin take yi sai ka shiga wannan guri da aka ja layuka guda uku ɗin nan bayan ka shiga ga abubuwan da shi application ɗin yana yin general calculator bayan general calculator yana yin unit converter bayan unit converter yana yin currency converter kamar yadda na nuna muku a baya sa'annan yana yin discount calculator sa'annan yana yin tip calculator sannan ga wayansu ma a ƙasa yanayin date calculator fuel cost calculator fuel efficiency calculator gpa calculator health calculator hexadecimal calculator long calculator ovulation calculator sai percentage calculator cell tax calculator saving calculators sai unit price calculator world time converter to duk abubuwa ne wanda wannan application ɗin yake yi ɗaya bayan ɗaya insha Allah ku biyo mu a sannan hankali a cikin bidiyo mu na gaba za mu yi bayani akan abin da ya shafi eh, unit converter da kuma discount calculator in lokaci ya kai mu ma za mu ƙara ga tip calculator insha Allah ɗaya bayan ɗaya za mu mu dinga muku bidiyo a kansu saboda ku gane yadda ake amfani da shi so a danna mana subscribing saboda ka samu eh, labari daga zaran mun dora sai ka danna alaman ƙararrawa saboda daga zarar mun dora za a sanar da kai sannan idan bidiyon nan ya burge ka ka danna mana like saboda hakan ya kan ƙara mana karfin gwiwa wajen zakulo muku su sababbin applications wanda suke da matukar amfani ga 'yan adam sannan mun yi bayani akan abin da ya shafi bonus ɗin da za mu ke bayarwa ga waɗanda suke bibiyan mu yau da gobe kullum kullum ali daga zaran ka kalli bidiyon mu in baka yi subscribing baka danna subscribing bayan ka yi subscribing sai ka danna alamar ƙararrawa sai ka je comment section na wannan bidiyo ɗin sai ka rubuta sunanka da kuma phone number ɗinka da sunan ƙasarka bayan ka rubuta sai kuma eh, inda yiwuwa ma ina Najeriya ka ke da sunan jihar ka sa'annan bayan nan sai ka je ka danna like na bidiyo guda uku sa'annan sai ka yi comment a bidiyo kamar guda uku bayan nan za ka saurare mu za mu yi iya ƙoƙarin mu ga cewa mun baka kyautar ka ba tare da ɓata lokaci ba mun gode